بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فإنك يوم asabar sha biyar ga watan ramadan shekara ta 1438 wanda ya daidai da goma ga watan shida shekara ta 2017 da izinin allah za mu tashi aya ta shida a cikin suratul kahf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا نعم الله تبارك وتعالى يتي فلعلك باخع نفسك ميواني كي كنا على آثارهم a bisa ainihin gurabansu illami umaru bi hazal hadithi saboda ba su imani da wannan alkur'ani ba asafan kana mai damuwa ainihin da al'amarinsu da wannan allah subhanahu wa ta'ala yana haƙurƙurtar da annabi ne kan irin abin da mashirikai suke masa cikin wanda muka faɗa jiya na ƙure ko ce shekaran jiya na ƙure da suka yi da shi da kuma na jiya wanda sai da suka je suka tambayo malaman yahudawa a madina cewa ya al'amarin wannan annabi ne suka gaya masa musu sifofinsa da kuma irin maganganun da yake yi a ƙarshe suka gaya musu cewa to ga abubuwa guda uku su je su yi masa tambaya a kai idan ya ba su ansa to annabi ne in ko bai ba su ansa ba to kirkiran maganganun ya ba da gaske yake ba in ya so su je su san yadda za su ga shi suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka masa wannan tambayoyi a ƙarshe wannan sura ta sauka shi na Allah ce mai yiwa ne kai ka dinga wahal da kanka kana ƙoƙarin ma kamar ranka ya fita ba don komai ba saboda ba imani da wannan Shi ne alhadith asafan halin kasancewarka kana mai damuwa wasu kuma suka ce a'a fala'allaka bakhi'un nafsaka ma'ana latihulik tuhlik nafsaka kada ka halakar da kanka asafan kana mai damuwa illa mi'minu bi hadha alqur'ani illa mi'minu bi hadha Hadith, saboda ba su imani da wannan zance ba shine alqur'ani to kanka je ka halakar da kanka saboda damuwa da ainihin wato bakin ciki na irin al'amuran da suke zuwa daga gare su to me kina ake so bal abalaghum risalatallah kai dai kawai ka isa musu da safa, Allah fa man na falinafsi wanda ya karɓi shirya dan kansa wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda kuma ya bata ya bace wa kansa ma'ana sakamakon bacewar kansa zai kawo dan haka kada ka tafi kana wahal da kanka kana mai bakin ciki kana mai damuwa saboda bai sun imani abin da yake kanka isar da ake ka isar musu yin imaninsu ba abu ne da Allah ya ɗora ma wannan abu ne da yake hannun Allah ta baraka wata na inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala inna haqiqa mu ja'alna ma 'ala al-ardi mun sanya abin da yake ban wannan ƙasa zinatan laha ado ne gare ta abubuwan duk da suke kan wannan bayan wannan ƙasa ado ne na daga gidaje na daga motoci na daga rafuka na daga dabbobi na daga abubuwan hawa duk wannan kayan ado ne to kuma baluwa mun ba wa mutanen ƙasa ɗin su ne wanda suke zaune a bayan wannan ƙasa mun ba su waɗannan abubuwa ne na don mu jarrabe su ayyuhun ahsanu amala wane ne zai fi kyautata aiki a cikinsu za su shigala da wannan kayan adan ne na duniya kawai abin da yake gabansu gidaje abin da yake gabansu tufofi abin da yake gabansu motoci abin da yake gabansu mata ko kuwa za su tsaya su zama sun mai da wannan abubuwa zama hanyar godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala su ainihin su zama da suna bautar Allah da su in dukiyar aka ba su su juya ta ta koma bautar Allah shi ne su tafi da ita ta hanyar da Allah yake su in gidajen ne haka in motocin ne haka da du raba ce bal rayuwar mawaki daya an ce mai an ce jaraba ce ko kamar yadda ya zo can suratu ainihin tabara cewa ya halicci mutuwa da rayuwa don mai. don jarraba to rayuwar baki daya jarraba ce an kawo mu cikinta don aga ga wane ne zai tsaye aiki saboda gina lahirarsa wane ne kuma zai shigala da duniya ɗin ainihin ta shigala da shi lahirarsa shi ne kata da yake cewa wanda ya karɓo daga sa'abi abu sa'id al Kuduri? yace ce Manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna duniya dunya hulwatun khadira وإن الله مستخلفكم فيها فناذر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء zala ce hakikanin duniya duniyan nan mai daɗi ce tana da zaƙi a baki khadira kuma koriya ce tana da kyan gani a yi an sa baki tana da daɗi sun kuma wajen gani a ido tana da kyan gani wa inna Allah mustaqalifa kofiya. Allah ya sanya ku kone hali halifofi a cikin ta ba dan kuma fa fanazirun ma za ta amalu ya duba ga me za ku yi za ku shagala da zakinta ne za ku shagala da kyanta ne ko kuwa za ku bautar Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake so a kanta shi ne ce fattaƙun duniya ku yi taka tsantsar da wannan duniya ku kiyaye ta taƙon nisa ku kiyaye mata ku taka tsantsan da al'amuransu domin sa iya shagalar da ku gabarin lahirar awala awwala ta bani isra'ila kanat nisa domin fitinar da aka jarrabu da bani isra'ila da ita ta kasance a cikin mata ne da su aka jarrabe su kuma ba su iya cin jarrabawa masu kai su zuwa halaka guda haka wannan duniya haka take duk wani abin da yake cikinta wanda zai zama abun so ne to jarraba ne mutum zai shagala da shi ko ko zai rike shi tsani ne da zai kai shi zuwa lahira sai a duba wanda ya yi taka tsantsan to sai zama hanyarsa ce ta gina lahirarsa da dukiya za iya gina lahira da ainihin duniyar za iya siyan lahira wanda kuma yin shagala da ita to shikenan kenan yana banzatar da lahirarsa kenan baki wai na uwa an faɗe su saboda su ne rayuwa din amma an keɓanci mata da ambato sau da al'amarinsu su yana da girma da su akwai kaidi a cikin al'amarinsu kamar inda magani a kisa na biyu su amma dangane duniya dinnan ita ce abin ado din kamar inda Allah ya ce zina lin nasi mushawat minan nisa sai aka fara da su wal banin wal qanatir al muqantara tarin dukiya min zahabi wal fidda wal khayl al musawwama abubuwan hawa hawaki al khayl al musawwama wal an'am da dabbobi ina so ainihin yana da gidan gona yana da dabbobi iri kaza a ciki yana da tsuntsaye iri kaza a ciki wal an'am wal halm musawwati wal an'am wal har da kuma noma ai yana iya tara buhu kaza yana noma buhu kaza to duk dai abubuwa ne mai na duniya Allah subhanahu wataala a karshe ya gaya mana abin da yake mafifici ainihin a aya a aya da ta biyo bayan wannan cewa ainihin lahira ita ce wacce take mafificiya a kan wani وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا duk wannan duniya ta gina na gidaje ne na motocin ne na dabbobin ne na gonakin ne na rahukan ne na kudin ne tsaba kuma yanzu mu ce da kamfanonin da menene dukkaninsu a ƙarshe mai za su koma ƙasa ne Allah ce wa ina haƙiƙa mu ja'iluna ma 'alaiha za mu sanya duk abin da yake kan wannan ƙasa sa'idan fili fayau juruzan rusasshe duk gine-ginen da ake gani masu burgewa da kayan adan da ake gani masu burgewa da motocin da ake gani Allah duk zai mai da su su zan filin Allah babu komai juruzan duk sun kowa sun zama rubuzazzu babu wani abu shi ne ce a saidu al'adun ardu allati laysa fiha shajarun wala na ba an ce sa'id kasa fili fau ba tsoro ba shuka ba bushiya ba tudu ba kwari bariko to haka a ƙarshen alƙiyama ta zo haka za a mai da kasa zai zama filin allaci wannan za a zo a cikin kuma bariko sa'annan ta zama juruzan juruzan ai wato ainihin rusasshiya babu komai na gini a kanta babu komai na ainihin bushiyoyi a kanta babu komai na tsirrai a kanta filin allah ne fitar Babu da zai zama rusasshe kuma sai kai ta wahal da kanka wajen gina shi kai ta fama wajen ainihin bata lokacinka a kansa ya kamata kina a yi takatunsa kamar yadda allah ya faɗa wata ayar yace awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-juruz wa nukhrij bihi zar'an ta'kul minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yusirun Allah yana anan ayar ana mana bayanin me juruz juruz gurin da yake fayau ba komai to Allah yake faɗa wannan ayar cewa ba su gani ba mu ne muke koro ruwa zuwa ƙasar da take filin Allah ce ba shuka ba tsiro ba bishiya amma fa ta kurji bihi zar'an sai ta fitar da shuka a gurin ta akulu min an'amuhum wa anfusuhum dabbobin su da su zasu dinga ci daga wannan shuka afala yusiluna ba sa ganin haka ne to aljurus kasa da babu komai akai naka duk wani raya ta da aka yi wannan kasa na gine-gine na titina na kaza karshen ta za ta zama sa'idan juruza filin Allah fe wato rubuzajje wanda babu gini a cikinsa أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فينزو أشقى إيرغت وكمانشي أنصر إيرغت abubuwa guda uku da malamin yahudawa suka ce mashirikan makka su zo su tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam su ne bayanin ashabul kafi wasu matasa da suka fita daga cikin mutanensu saboda ba su gamsu da irin tsarin da suke tafiya a kai ba na ɓarna musamman haɗa Allah da wani bautar Allah da wani suka fita daga cikinsu suka je su bautar Allah shi kaɗai ba shirka cikin al'amuransu shi ne za a ba mu labarinsu sai aka fara da Kano. aka ce an hasibta shin kana zaton anna ashabal kahami wa rakim, mutanen kabi kogo wa da kwarin raqim inda kogon yake kenan kanu min ayatina ajaban sun zama wai su ne mafi ban mamaki min ayatina a cikin ayoyinmu tana ganin al'amarin su wai shine mafi ban mamaki a'a ba shine mafi ban mamaki ba akwai abubuwa da sun fi su ban mamaki domin me domin halittar samai da kasai da sabawar dare da rana da hore rana din da wata da taurari da wani wannan da daga ayoyin Allah ai su ne mafi ban mamaki al'amarin ashabar kafi to amma su ma suna da daidai nasu ban mamaki su fa su na shekara 300 kuma su sake tashi mutum ya bacci shekara 300 kuma ya tashi kaga akwai ban mamaki amma Allah yake so ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa amma al'amarin su ba shine mafi ban mamaki akwai ayoyi na Allah da yawa wanda sun fi ban mamaki akan al'amarin ashabul kafi raƙim kagu shine kogon raƙim kuma an ce kwarin kwarin da da kogon yake ko sun ce a garin shine raƙim kafin kuma kogo kagu dai kowa ya san sa kogo wasu ka ce a kagu kogon amma raƙim dutsen babban dutsen da kogon ainihin yake ciki shine raƙim to ne dai da dama ga sunan an yi amma da abin da yake so nuna mana da raƙim kafu dai kogon raƙim ko dai kwarin da kogon yake ciki ko dutsen da kwarin yake ciki shine ayoyin raƙim waɗannan ba su ne mafi ban mamaki ba daga cikin ayoyin akwai ayoyin wanda sun fi su ban mamaki na إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية فتنا لوكتين دا سماري شنو فتية شباب سكتارو إلى الكهف إذوا وننقوا فقالوا سكتشي rabbana ubangijinmu na min ladunka rahma ka ba mu rahma daga gare ka wa hayi ilana min amrina rashada ka shirya mana shirya min amrina daga cikin al'amarin wato gashi yadda al'amarin su ya kasance na mutanensu da suka zama a cikin hali na bata wanda Allah ne ya jefa musu wannan eh? Wataƙila kuma an ce a saboda suna da ɗan ƙwarƙwashin sani na addinan da suka gabace su wasu suka ce a addinin nasara kama aka ce a ai nasara tun kafin ma nasara ne waɗannan mutane su Na haka kafin ma a zamanin annabi isa ne kuma musamman kama yadda muka faɗa jiya ai da mutanen maka suka tashi yahudawa suka je suka tambaya yahudawa kuma suka yi musu bayanin waɗannan mutane guda waɗannan mutane da kuma ainihin zulkarnaini da kuma ro to kaga kenan ashe za mu iya cewa asalin labarinsu a zamanin yahudawa ne ba zamanin bani isra ba zamanin nasara ba ne naka suna da furfushin sani na daga abin da yake a cikin attaura na kaɗaita Allah subhanahu wata'ala da ibada to kuma sai suka ga mutanen su sabanin abin da suna yin sabanin abin da yazo a cikin at-taura din to Allah ya kimsa musu wannan shari'a din don haka sai suka ga su ba su fita daga cikin mutanen su su je su zauna su bautar Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai wanda zamu karanta kissar tasu nan gaba kadan insha Allah su roki Allah ya ba su shari'a ya ainihin shiryar da su zuwa hanya wacce take mafificiya فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم سيمك يبقوا أبسا كنوز في الكهف أتكم وننقبون سنين عددا شكروا ما سيوا ما يبقون كننسوا ma'ana aka sa musu bacci domin wanda yake bacci kamar an rufe kunnensa ne duk abin da za a yi a wurin musamman yana bacci mai nauyi ba zai san mai yake gudana ba shi ne sai muka sa musu bacci filkafi a cikin kogo na adada shekaru masu yawa suka yi wannan baccin wanda za a gaya mana adadin shekaru a ayoyi na nan gaba ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا amada sun ba su ba'athnahu sannan bayan tsawon wannan shekaru da kuma wannan dogon bacci da suke na shekara 300 har da wani abu ba a su ba'athnahu sai muka tashe su daga wannan bacci lina alama don musan ayyul hizbaini wanne ne a cikin jama'u guda biyu a so mafi kiyayewar amadan lokaci limalabi su ga abin da suka zauna wai nawa ne shekarun da suka zauna waye ya fi kiyaye a cikin jama'u guda biyu da suke ainihin saɓani dangane da yawan shekarun da suka zauna a cikin wannan kogo to Allah dai ya tashe su kuma yawan shekaru ma ba su bane a Allah ya gwada dai ikonsa akan al'amarinsu suka zauna tsawon wannan lokaci kuma Allah ya sake tashe su wannan shine babban abin da yake ciki ba mutun shekarun ba نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق حقيقة موزام نامو أينهن لا برتاما نبأهم بيانانسو دلابارانسو عليك غريكا بالحق لغسكا وزام أن ainihin ɗauko ƙissarsu mu baka labarinta ainihin a cikin wannan ayoyi da za mu karanta bilhaq wanda yake labari ne na gaskiya an gane ko domin ƙura'ani da abin da cikinsa gaskiya ne naka labarin ashabul kafi labari ne na gaskiya innahum haƙiƙa su fitiyatun wasu samari ne amanu bi rabbihim da suka yi imani da ubangijinsu wazidnahum huda sai muka ƙara musu shirya innahum haqiqa su fitnatun samari ne amanu bi rabbihim suka tunkaro ubangijinsu na'am wazidnahum sai muka ƙara musu hudan shiriya wanda wannan ita ta same suka gabara su fita daga cikin mutanensu har su je su tare a wurin da za su yi bauta Allah shi kaɗai ba tare da shirka malamai suka ce wannan yana nuna galibin masu imani da manzanni matasa galibi masu ainihin karɓar sako da Allah ya aiko manzanninsa da shi matasa domin galibi da tijawa ko tsofaffi suna nan akan abubuwa na gargajiya abinda aka samu iyaye da kakanni mhm. saboda ɗabi'a duk wanda ya shekaru da yawa komawa al'ada yake ya ku komawa zuwa ga al'ada akan me akan karɓar sauyi wanda ya zo masa domin yana ganin wancan kama ai wani abu ne na zamani mu kuma 'yan da ne na haka mun muna nan akan abu na da na muka dubi kisa abdul muttalib ai abin da ya faru kenan ko abu jahal yana tsaye a kansa eh? su ba suna tsaye a kansa annabi yana kalimatun ahajjuka biha inda Allah kalma ce kawai baya ɗaya ka faɗe ta zan kafa ma hujja da ita wurin Allah eh? amma sai kalli wa abu jihar sai kalli su ba sai eh? ce yanzu ka bar addinin wa abdulmuttalib addinin wa kenan addinin iyaye hmm. eh? ka bar addinin abdulmuttalib a ƙarshe ce me huwa ala dini abdulmuttalib yana kan addinin yana kan addinin me gargajiya iyaye da ka to galibi abin da yake faruwa ke wasu ma wannan kisa sabon da take nuna wake wanda suke eh, manya-manya suna nan akan addinin gargajiyarsu ba su suka ga gwara su tsaya akan abin da yake yana da hujja a hujja ne abin da suka dan sani na attaura irin abubuwan da suka ji ya zo a attaura to shi suka rika ya zama hujja gare su naka suka ga abin da wayannan mutanen suke kai wannan ba daidai ba ne naka tsaya tsaya kan abin da yake da hujja shi ne abin da ya zo a cikin attaura wannan mafi yawan gurare abin da yake ba ruwa kenan na biyu ce wa zidnahum hudan mun ƙara musu shirya wanda ya nuna kenan imani yana da duwa kamar inda ainihin yana raguwa Allah ya ce wallazina za da hudan wa atahum taqwahum wanda suka shirya za da hudan Allah sai ya ƙara musu shirya wa atahum taqwahum ya ba su tsoron Allah su sannan wata ce fa amma allazina amanu imanin imanan wa hum yastabshirun waɗanda suka imani ayoyin alkurani suna ƙara musu imani in suka ji su wahum yastabshiruna suna yin bushara to wannan ya nuna imani yana da tuwa da ɗuwarsa da ɗuwa ayyuka al'imanu yazidu wa ya zidu bi ziyadatul amal wa yanqus bi nuqsaniha yana zuwa da ɗuwa ayyuka na alkhairi kuma yana tawaya da tawayar ayyuka na alkhairi kamar idan muka lura da hadisin da ya zo al'imanu bid'un wasu tuna shu'ubatan a alaha ƙaunu la ilaha illallah wa annaha imadatul aza an tsari imani yanki ainihin 60 da ‘yan kai tsororuwarta la ilaha illallah adnaha eh, imadatul aza an tsari walhaya'u shu'ubatun min al'iman to an ce sha'abul iman wajen 60 wanda ya iya sittin nan sai mu ce me sai mu ce imaninsa ya ji tsororuwa domin ya ce a alaha can sama wanda kuma ya zama goma yake yi daga ciki talatin yake da ashirin yake daga ciki sai mu ce to ba laifi imaninsa dai yana nan amma bai kai na wancan ba to amma watakila sai ya ji wa'azi sai ya ji gargaɗi sai ya ji bayanai sai yake ƙara ayyuka ko kuma wasu da da bai san su bai sai ya san su sai yake ƙarawa da su daga ashirin sai suka tafi talatin sai mu ce mai imaninsa yana gaba-gaba yana daɗuwa yana daɗuwa to kuma ya je can sai kasala sai lala su tsayuwar dare sai ya daina yi su hizbinsa na ƙura'ani sai ya daina yi su sadar da zumunci da yake sai ya daina yi sai mu ce mai imaninsa yana yau baya-baya yana tawaya saboda ayyukansa na alkhairi sun mai sun tawaya naka daɗuwar imani da daɗuwar ayyukan alkhairi tawayarsa kuma da tawayar ayyukan alkhairi sai mutum ya auna ya ga ayyukansa na alkhairi karuwa suke to ya ji a jikinsa cewa ai eh, imanin sai yana karuwa yau ka ji wannan aiki na alkhairi ka karba gobe ka ji wancan ka karba ka ka gwada kana yi wancan gobe ka ji wancan kana yi ko ka karanta ka ɗauka ka ce bura na aiwatar kana ta ƙoƙari ne iyayenka wannan yana mai imani yana barin ƙasa yana da tafiya amma wanda ka sani ma sai kake tefawa kana yi kuma yana nabi bai gaya ya ce la takun misla fulani ko kana laila layla fataraka iyamul mallai kanka zama kaman ne. da yana tsayo dare yanzu sai kuma ya dina dina wasa yi me ya tauye a ayyukansa tauyewar ayyukansa tauyewar imaninsa don haka imani yana da duwa yana kuma ainihin raguwa gwargwadon irin ayyukan mutum وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم من دوري زكاة أكمل أكمل يرى الله Allah ya ɗaure zukatansu a kan biyar Allah biya ta daidai wancan abubuwan da suka samu na gargajiyanci na iyaye da kakanni wanda ba daidai ba bai ja su ba Allah ya ɗaure zuciya a kan imani an fassara rabatna da cewa sabbarna mun haƙurƙurtar da zukatansu ainihin akan abu na imani idh domin sun tashi wa suka ce rabbuna mai tafi da al'amuranmu rabbus wa wal shi shine mai tafi da al'amuran samai da kasai ba gunki ba wanda muka sassaƙa da hannunmu ba ice da muka saro bishiya muka sassaƙa da hannunmu ba shine yake tafi da al'amuran rabbuna rabbus samawa ce wa. mai tafi da al'amuran tun daga halittar mu mu duniya jan jikinmu har muka kai wani da mu zamu kai mu lafiyar mu arzikin mu duk shine yake ba mu don shi ya cancanta mu bauta lan da'uwa min dunihi ilaha lan da'uwa ilaha ba za mu bauta wani abun bauta ba min dunihi kuma bayan sa shi kadai za mu bauta ga wanda yake tafi da al'amarin ko mu shi mu je mu dau ice ko mu dau dutse ko mu dau ruwa ko mu dau wuta wanda za a iya bice ta dama ko kuka rura ta ko za ku iya bice ta ta mutu to kuma ya zama ita ce abun bauta suka ce a'a laqad qulna haqiqa mu idan idan muka bi wani Allah kulna shaqaqan mun faɗi magana ta zalunci kenan mun yi zalunci domin mun ɗau wanda bai cancanta abota masa mun ce shi ne abun bauta mun bar me mun bar wanda ya cancanta abota masa wannan zalunci Allah da ya halice mu yake tafi da al'amarin mu na kuma mu zama ba mu bauta masa ba mu ɗau bauta mu miƙa ga wani wanda bai iya yin komai ba hmm? wannan mun yi zalunci kulna dinna anan zai zama ma'anar fa'alna shatata mun yi aiki na zalunci idan muka je muka bauta wani Allah ta wata wannan ya nuna kenan sun kama hanyar shirya kuma wannan abin da ilhama ce Allah ya ba su domin ya nufe su da alkhairi na'am هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سكت هؤلاء قومنا waɗannan mutanenmu ne littakhadhu min dunihi aliha da suka riki wani waɗansu ababen bauta min dunihi kuma bayan Allah gani laula tuna alaihim bi sultanin bayyin me ya hana su zo da hujja bayyana alaihim akan wannan bautar da suke musu me ya hana su me ya hujja bauta musu suna yin halitta suna sauko da ruwa suna ba da lafiya suna raya matattu suna kashewa ba sa iya komai to me yasa za mu bauta musu ina hujja da za ta samu bauta musu gane ko sai ce faman azlamu babu wanda ya fi zalunci kuma mimman iftara alallahi Allah kadhiba mimman iftara ga wanda ya kirkiri kadhiban ban karya Allah ya danganta ta ga Allah hmm? to ba wanda ya fi zalunci kama. wanda waɗannan aikin nasu aiki ne na zalunci domin sun ɗau ainihin bauta sun danganta ta ga wanda bai cancanta ba kuma sun hana wanda ya cancanta bauta wannan aiki ne na zalunci ƙarya ne wannan ƙarya kuma a nan shi ne zaluncin da aka yi an yi wa Allah zalunci an hana shi haƙƙinsa na bauta ce, na kabe mu na fi da su azzalimai ne kuma masu ƙarya a cikin wannan maganar da suke na me na sirriki wasu ababen bauta kuma bayan Allah Wai kwalo ana cewa inna malikahum lamma da'awu ila al-iman billahi aba alayhim wa tahaddadahu wa Adam. sarkin su da suka kira shi yazo yin imani da Allah sai musu barazana yaki yi musu barazana wa amara bi nad'i libasi anhum yace ma a cire musu tawafin su wanda suke kansu na daga ado ainihin na mutanen su da a cire musu wannan ya nuna sun Allah ya daure zukatansu akan imani duk yadda duk taron mutanen garin su da suke kan wannan bautar to bai sa su sun karkata zuwa gare su Wani yana nuna komai yawan masu bin abu na karya to kai kai haƙuri karkabu wannan karya komai yawan masu bin ta domin a hankali wannan karyar za ta ƙare ko su wanda suke bin karyar su gane cewa ashe karya suke bi su dawo kan hanyar don haka da Allah ya rike zuciyarsu akan imani ya ba su haƙuri da wasu ba da mutanensu suke yi ba na daga watar wani Allah ta baraka wuta وإذ اعتزلتموهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا wani yana daga cikin ilhamar da aka samu su cewa wai zai ita zaltumo tunda kun yi nisa da mutanen wa ya abuduna da abin da suke bautawa kun dage ba za ku bautawa kowa ba illallah sai Allah shi kaɗai. to fa awu ilal kafi ku taro zuwa kogo yanshur lakum rabbukun min rahmati Allah zai yaɗa muku daga rahamarsa ubangijinku zai yaɗa muku daga rahamarsa wai hayi ilakun min amurikun mirfaqa zai kuma shirya muku mirfaqan matafsasa min amurikun daga cikin al'amarin wai Allah zai kawo muku taushi da sauƙi a cikin al'amarin kogo ba shakka rami ne kuma watakila babu haske babu ainihin iska Eh, a ciki to amma Allah yake su tare su zuwa wannan gobe tunda shi yake su taro to Allah zai kawo musu mafita shine sauki a cikin al'amuransu wannan duhun ba zai zama matsala tare da su ba wannan rashin iska ba za ta zama mai matsala tare da su ba tunda Allah ne ya kimsa musu cewa su je su zauna a cikin wannan gobe to kuma abin da ya faru kenan sai suka tattara suka tattara suka tafi ainihin zuwa wannan kogo wa'anan za mu karanta ainihin isar su waɗannan matasa kamar inda da dama daga cikin malaman tafsiri suka kawo ta ice sama da mutum ɗaya ko kuma da dama daga malaman tafsiri na da da yanzu sun tafi ala annam akan cewa su waɗannan matasa min abna'i mulukin rom ‘ya'yan sarakunan rom kun san duk wannan ariyar ƙarƙashin daular rom take a lokacin har maka har madina har duk ƙarƙashin daular rom suke sanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasadatihim kuma ‘ya'yan shugabanninsu ne wa annam kharaju yawman fi ba'd ayari qawmihim sun fita wata rana a cikin idina na mutanensu wa kana lahum mujtama'un fi sana suna da taro da suke na shekara shekara yajtami'una fihi fi zahir balad suna taruwa a wajen gari kanu ya'buduna al-asnama wa tawaghi su mutanen garin su suna bautawa gumaka da kuma dabutai duk wani abu da za a bautawa ba Allah wa yadbahuna la suna yi wa suna yi wannan wato gumakan yanka suna yanka musu a yanka da sunan lata a yanka da sunan uzza a yanka da sunan kaza da shauran sunaye dai wanda suka sa wa kansu, to suna yin yanka da sunansu ba da sunan Allah wa kana lahum malikun jabba suna da sarki wanda yake mai taurin kai ani wato mai jiji da kai wa qalu lahu daqayanus ana kiransa daqayanus kana yamuru nasa bidhalik yana umartar mutane da a fita in shekara ta a fita wannan idin yana so ga kowa da kowa ya fita an ji ana shagali ana yanke-yanke ga gumaka wai hussuhum alai yana kwadaitar da mutane wai da'uhum ilai yana gayyatar mutane a fito shela yake sawa a yi da kuma kwadaitarwa ma da kuma fushi ga duk wanda ba bai fita ba alamma kharajan nasu li mujtama'in zalik da mutane suka fita ga wannan taron nasu wa kharaja haula ila fitiya ma abaihim wa qawmihim waɗannan samari suka fita tare da iyayensu da shauran mutanensu wa nazaru ila ma yasna'u qawmuhum bi 'aini basirati suka ga abin da su suke da su. ana zuwa ana ainihin sujada da gunki ana yanka da sunan gunki ana neman ceto a gurin gunki mai neman haihuwa tana zuwa tana cewa ice ya ba ta haihuwa ko dutse ya ba ta haihuwa mai mara lafiya yana zuwa yana neman gunki ko kuma mu ce dutse ya warka masa da mara lafiyarsa eh? mai neman arziki yana zuwa ya ce ice ya ba shi arziki kai suka ga kai wannan abu bai ba arafu anna hadha alladhi yasna'u qawmun min as-sujudi li asnamihim suka gane cewa kai wannan abin da mutanen suke na sajada ga gumaka wazzabi da hada yanka saboda gumaka layin bagi illa ne bai kamata a yi shi ba sai ga Allah Allah zai halaka samawa ta wala wanda ya halarci samai da kasa faja ala kullu wahid minhum yataqallasu min komi ko ɗaya daga cikin sai dinga kukuta daga abinda mutanensa suke da ma mutanen yana dinga kai ni ne ba da ni ba wannan wannan hauragiyar ba da ni ba da ni ba. saboda idan Allah ya sa mutum basira ma wani abin da ba daidai ba ko ba a gaya masa ba zai ji a ransa cewa kai wannan abin ana abin kai da dace wannan abin bai kamata ba ko wayan haza minhu sai kowa gefe da wayannan samanu sai ce kai wannan ani da ba da ni wannan abin sai ga ya koma gefe ɗaya ya bin babansa da kakansa da kakan kakansa da waye suna ta ihu a gaban gunki wayata wayata wayata barrazu an nahiyata sai tafi can gefe ɗaya je zai kana awwal man da hu a hadu wanda ya fara zama daga cikinsu ɗayensu da lasa jalasa ta ta zili zilli ya je zauna ƙarƙashin bishiya ba al al'akar sai wani shi ma ya zo, amma bai san me ya zauna da ɗayan ba fajalasa ilaiha inda shi ma sai zo ya zauna a gurin ba waja al'akar sai ga wani uku yazo fajalasa ilaiha sai ya a gurin da nabi amma bai san su ma me ya zauna da su ba waje al'akar kamar ne kana dan neman inuwa ko sai ka hango wata bishiya da dan mutum a gurin dama ka gaji sai ka ce bara je gurin ya kun zauna ni kaɗai ga wani can shi daya to na ɗayan da Allah ya fara kimsa masa zama sai na biyu shi ma Allah ya kimsa masa cewa kai ba da ni ba wannan hoton kuma kan sai ga ai ga wani can a zaune bara je kusa da shi amma bai san shi me kawo shi ya zauna waja al-akhar waja al-akhar waja al-akhar haka ne hadde adadin yawan nasa wala ya arifu wahidin minhum al-akhar amma ba wanda ya san wani a cikin su ba abin da ya taba hada su ma ballan a ce shiryawa suka illa shiryawa ta Allah tabaraka wa inna ma jama'ahum hunaka allazi jama'a qulubahum ala al-iman wanda ya tara zukatansa akan imani shine ya tara sa nan gurin shine Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda yake na bukari amma a talika daga aisha allah kara ce da mazala yana cewa al'arwahu junudun mujan rayuka rundunoni ne daban-daban wannan runduna wannan runduna wannan rundina amma ta arafa min ha'i talab wanda suka yi sabayya sai su sama sun haɗa kansu amma ta na kara min ha'i talab wanda kuma ba su gane juna ba sai su sa su sai allah ya gane da su juna a zuciyarsu wannan yana da wannan fahimtar wannan yana da wancan cewa fahimtarsa wannan abin da ake bai kamata ba ni dai ba za a yi ba mu koma gefe ɗin zamana ya bar masu yi suna yi wancan ma haka tunaninsa sai gawa wani can a gefe bara ya je ya zauna kusa da shi amma da sanayya ba san junansu ba to suna zaunan nan dai ba san me za su yi an gane ko wa hatta qala ahadu sai ɗayan sai ce ta'lamun wallahi ya qawm innahu ma akhrajakum min qawmikum wa akhrajakum anhum illa shay ɗayan sai ce to ku kun san cewa wallahi ba abin da ya fitar da ku daga cikin mutanenku da irin wannan abin da suke kuma ya kade ta ku gabarin su sai abu sai wani abu guda daya falle ya kullu wahidin minkum ma bi amri har yanzu ne ba san me ya fito da su suka duk inda aka yi ina yanzu zo muka zo muka haɗu duk inda aka yi akwai abin da ya sa muka baro mutanen mu muka zo nan muka zo mutum daga mun zo mun yi jugun jugu yanzu kowa ya faɗi me matsalarsa me sa ya baro can cikin taron bautar gumaka ya zo nan ya zauna shi kare fa a karo sai ɗaya ya ce ama ana fa wallahi ma qaumi alayhi sai ce wallahi ni dai na ga abinda mutane ne na suke kai kai a fahimta ta ba daidai bane abu ne na barna wa inna allazi yastahiqu an yu'bad wahdahu wa la yushraku bi wa la yushraku bihi shay huwa Allahu allazi khalaqa kulla shay as-samawati wal ardi wa ma bainahuma ni a ra'ina ina ganin wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai kada hada wani kuma da shi a cikin bauta shine Allah wanda ya halicci komai sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu فقال الآخر إيه سيتي وأنا والله وقع لي ذلك yace wallahi ni ma abin da ya zo a raina ke daga wannan abu ka bai dace in dai har za a yi bauta ai wanda ya halarci sama shi ya kamata a bauta wa qala al-akharu kadhalika dayan ma sai ya faɗa haka hatta tawafaqu kulluhum ala kalimatin wahida har dukkanin su sai suka da kalma ɗaya cewa me duk wannan abu da yake ake bai dace ba abin ya kamata a bauta Allah shi kadai naka fasaru yadan wahida sai suka zama hannu daya ra'ayi suke na yazo daya wa ikhwani sid suka zama yan uwa na gaskiya fattakhadhu lahum ma'badan ya'buduna Allah sai suka samu dan wani guri da suke bauta Allah cikin su amma ba irin wancan bauta da me da mutanen suke fa'arafa bihim qaumuhum mutanen su sai suka ji labarin su fa washaw bi amrihim ila malikihim sai suka je suka rada al'amarinsu zuwa sarkinsu fasta hadarahun bai ne dai sai ce su zo gabansa fasa alahun an amrihin wa mahum alai ya tambaye su al'amarinsu kuma menene abin da suke kai yanzu fa ajabuhu bil haqq wa da ila Allah azza wa sai suka amsa masa da gaskiya cewa fa su wannan abin da ake a garin su ba su gane shi ba suna ganin wannan abin da ake ne yanke yanke da kashe kudi da kaza Allah kaɗai wanda ya samai da kasa shi ya dace a yi kai ma mai girma muna gayyata ka ka zo tare da shi na Allah wa rabatna ala qulub Allah ya dore zukatan akan imani dan ka ba tsoro ba jada iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ila mu bauta wa Allah da abun bauta ba ainihin tare da shi faqad qulna idan shara an haka ne mun faɗi magana wacce take ta ƙarya sannan suka ce shi nan haula ya qawmun takhadhu min dunihi aliya ai zuwa kashi to wannan yadda suka fara al'amarin su kenan kuma har aka nema a takura musu a matsanta musu daga nan ne kuma suka fita zuwa kogo domin da umarni na Allah na kimsawa hmm? Wai zai ita zaltumuhu wa ma ya abudu na min duniya? fa'awu ilal kaf yushir lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kimsawa ta ubangiji sai ta samu su cewa don haka ne su bar cikin jama'a su koma su je mai su bautar Allah subhanahu wata'ala ainihin shi kadai aka ce inna malikahum lamma da'u ila al-iman billah wannan sarkin nasu sarkin nasu lokacin da suka kirawo shi zuwa bautar Allah shi kadai a ba'alin sai yake wata haddada ya musu barazana ko wa'ada ya musu narko zai musu azaba wa amara bi naz'i libasihim ya yace a cire musu tawafin su allazi kana alaihim wanda suke sanye da shi min ta qaumin na daga tafofin mutanen na mai wannan idi Da wasu ma iyayen za su fito da iyayensu dole su shiga ta irin bautar su da suke yi na'am wa ajalihim liyanzuru fi amrihim wa ajjalahum liyanzuru fi amrihim ya jinkirta musu dan ya ga ainihin ya zasi la'allahum yarji'una an dimul ladhi kanu alayh ko za su dawo su bar wannan sabon addini wa kana hadha min lutfillahi bi wannan tafsasawa Allah bai ce nan da nan a su su eh? Allah bai nufi sarki ya ce nan da nan a su ko a sassare su za ka ce a cire kayan a je kuma a ba su lokaci a gani za su yi bautar Allah ai za su yi wannan bautar da iyayensu da kakannin suke yi ko kuwa za su dage akan wannan addini fa innahu fi tilka an-nazara tawassalu ila al-harab minhu wal firad bi dinihi min al a wannan lokacin da aka ce a je a saurara musu a gaya za su shi ne sai suka samu suka gudu suka gudu da addininsu da kuma gudu da addini abu ne da aka shara'anta idan za a hana ka tsaye da addininka kai bautar Allah yadda ya kamata sai ka bar ainihin inda ake tsananta ma ka tafi eh, wa ardullahi wasi'a ƙasa Allah tana da faɗi sai ka tafi inda za ka yi bautar Allah subhanahu wata kamar inda ainihin sahabai suka hijira zuwa habasha hijira ta farko da ta biyu duk saboda an tsananta musu ne an hana su bautar Allah subhanahu wataala shi kadai suka ga bara su je inda za su samu manzo Allah ya ba shawara cewa akwai wani sarki wanda ba a zalunta mutane a gurinsa kuma baya cutar mutane ku je can ko ka samu ku bautar Allah shine suka tafi zuwa Habasha suka samu suka je suka bautar su lafiya ba tsangwami tare da cewa shi kirista ne amma kuma kirista mai adalci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wani hadisi cewa yushiku an yakuna khayra mali ahadikum ghalaman yatba'u biha sha'ab al-jibal wa mawaqi'a al-qatar yafirru bi dinihi min al-fitan ce zamani zai zo zai zama mafificin dukiyan ɗayanku shine dabbobi da zai dinga mun kan duwatsu da wuraren saukar ruwa yana kiwo da dabbobinsa don mai don ya tsira da addininsa saboda a birni an hana shi tsaye da addini me zai yi ija dabbobi ya tafi daji yana kiwo yana sha daga nonansu samu yanzu yi musanye da masu noma su ba shi kayan abinci ya ba su dabbobi yana ci a can daji yace zamani zai zo da zai zama wannan shi ya fi alheri ga mutum akan ya zauna inda za a hana shi ya tsaye da addininsa kuma za mu ga yana daga cikin sharar da abu sallallahu alaihi wasallam ya ba abu zar ya ba abu zar cewa ya fita ya tsira da addininsa idan fitina ta bayyana fitina ta bayyana ko abu dharin ya tafi daji ya je ya zauna ya je rabaza wajejen badar can ya zauna da dabbobinsa har mutuwarsa bai dawo cikin gari wannan yana daga cikin abin da aka shara'anta idan mutum ya zama za a hana shi addini to ya gudu ya je inda zai tsira da addini ko ya shiga uzla shine ga gabarin mutane don ya addininsa falama waƙa a zuloma ma'ani zahabi wal harabi lokacin da ainihin a addinin addininsu ya a akan tafiya su gudu daga mutanensu ikhtarallahu ta'ala lahum dalika. sai Allah ya zaba musu wannan Allah kuma ya zaba musu wannan na wa akhbar anhum bidhalika sai ba da labari game da su akan haka fi qauli a cikin fadin sa yace wa yaz'itazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila tunda kun gudu kun bar mutanenku akan irin abin da suke yin bauta da irin abin da suke bauta kun dage sai Allah za ku bauta to ku je fawo ilal kafi ku je ku tare zuwa kogo to shine suka je suka tare zuwa kogo kuma ainihin kissarsu ta ci gaba har Allah ya sanya musu bacci shine fa inda zalika kharaju huraban ilal kafi anan ne da Allah ya kimsa musu wannan sai suka fita suka gudu zuwa kogo suka tare zuwa cikin sa fa faqadahum qawmun min bayna azhuri mutanen sai suka dena ganin su a cikin su na wata tsallaba humul malik sarki ya ta neman su bai ƙwaro ina walamiyar harbihim wata kistar ta nuna cewa bai iya gane inda suke ba wa amallahu alaihi khabara Allah ya makantar da shi ga wannan labarin su kama fa'ala bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaman yadda yayi da annabin sallallahu alaihi wasallam wa sahibi siddiq da abokin sa Abubakar siddiq hina laja'a ila ghari thawr lokacin da suka fike zuwa kogon thawr waja al-mushrikuna min quraishin fi suka zo neman su falam ya tadu ilai amma ba su iya gane inda suke ba nazara ila mawri'in na ba su iya gane inda suke ba ma annahum yamuruna alai tare da gasu akan gogon suna ta juyawa suna ta yawo amma ba su iya gane inda ba gasu a cikin kogon ku wa inda ha qala annabi sallallahu alaihi wasallam hina ra'a jaza'a siddiq fi qawli anan ne ainihin manzo Allah ya faɗa yi faɗa lokacin da ya ga rakin saidina abubakar a cikin maganarsa da yake cewa ya rasulullah law anna adam nazara ila mawdi'i qadamai ila absarana ita ya rasulullah da ɗansu zai duba ƙarƙashin kafarsa sa aida ya gamu fa qala sai manzo Allah yace da shi ya ababakrin ma duka bisne ne Allahu thalithuhuma me zatanka da mutum biyu Allah ne na hmm. Eh, to wannan ma'iyya ce khas hmm. wato Allah yana tare da su tarayya ta keɓanta zai kare su zai kiyaye su ba zai taɓa bari a taɓa su don haka ne ya zama ga su suna tsaye a kan gurin amma ba su iya ganin su ba Allah ya ce illa tansuru faqad nasarahu in ba ku taimake shi ba Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idhuma fil ghar lokacin da mutane biyu a eh, lokacin da kafirai suka fitar da shi Eh, suka zama su ne mutum biyu izu ma fil da suke cikin kogo izu ya kulu ya sahibi la tahzan inna allaha ma'ana lokacin da maza Allah ke gaya abokin sa Abubakar Siddiq suna cewa kada ka samu damuwa Allah yana tare da fa kina ta alayhi Allah ya sauka da manzan Allah nutsuwarsa wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ya karfafe shi da rundunar da ba ku ganin su waja'ala kalimatal ladina kafaru sufla ya sanya kalmar kafar ita ce makaskanciya wa kalimatullahi hiya al-ulya ya sanya kalmar Allah ita ce maɗaukakiya. wallahu azizun hakim Allah waye ne ko mai hikima ya Allah ya sanya kalmar Allah ita ce maɗaukakiya saboda ya tsirar da annabinsa wanda zai isar da kalmar sai zuwa mutane da annabi bai tsira ba a wannan gurin ina kalmar za ta je da ba za ta je ko ina to Allah ya nufi kalmar ta zama madaukakiya sai ya kare annabinsa daga kafirai ga su a tsaye a kansa da takubba da makamai da komai amma me amma ba su iya ganinsa wakan Allah ya so ainihin kiyaye wasa gabawa to sai kare shi ya hana ido ya gan shi ya hana kunne ya ji shi ta zama ya tsare shi daga dukkan shar bisa za a nemi kariya sai a nemi ta Allah ta baraka wata wannan haka al'amarin waɗannan mutane ya kasance kuma wanda za mu ɗora kuma a akan kisarsu a ayoyi za su zo a nan gaba an ce yana daga ciki kisar wannan kogo ashrafu wa ajallu wa azam wa ajabu min kissati ashabil ka. Eh, kisar kogon nan na annabi sallallahu alaihi wasallama wai ta ce mafi ɗaukaka mafi girma daga kisar ashabu kahf wa karkila inna qauman zafaru a wata ruwaya aka ce a mutanen nasu kuma sun same su waƙafu ala babil gar domin sun je bakin kofa ɗin allazi da wanda su wayannan matasa suka shiga faqalu suka ce ma kunna nuridu minhum min alqubati akthar mimma fa'alu bi amma saboda Allah ya kawo musu kariyarsa da mutanen suka je suka tarar ma cewa ga sa a cikin kogon suna ta bacci sai suka ce to ah mu me mu musu ai inda suka kawo kansu ma kaɗai ya ishe su hukuma naka mu babu katon ma mu ce sai mun yi musu wata hukuma da suka kawo kansu cikin gogoma ai kansu suka yi wa hukuma na kamo ba bukatar ma bai musu na to kaga shi ma kariya ce ta ubangiji ai da zai sai a fito da su a sassara su amma suka ci a ah, to ai shi kenan sun kawo sun yi wa kansu hukuma da kansu mutale su to shiga shi ma kariya Allah ce da aka sai suka rabu da su fa amara al-maliku bi radmi babihi yi alayhi sai sarkin ya ce a toshe kofar kofar liya halikuma kanahu dan su mutu nan take fa zalika sai aka yi masa haka amma wannan kisa an ce bata inganta ba cewa an toshe kofar kogon an ce bata inganta ba na ka domin ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari kamar yadda zamu karanta aya ta gaba cewa rana tana shiga cikin wannan kogon safiya da yamma wanda rana mai ita za ta sa ba za su bushe ba eh, kamar yadda masana abin da suke faɗa ko cewa galibi za ku rana shine ke taimaka wajen tofar abu mai rai don haka tun da rana tana shiga nan ba a rufe kofar kogon ba haka rana tana shiga kai in ka je gurin yanzu za ga 'yar kafar da ranar take leko su ɗin yana nan an sa gilas daidai gurin ta nan take shigowa na haka shigowar rana kuma zai sa ba za su yamu tsewa ba za su bushe ba za su ci gaba da tokuwa duk da cewa ba abinci suke ci ba na na gane za mu tsaye insha Allah صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد